الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبدا قراتون النتاهي من جرمة لتفسير القرآن من جرمة تفسير الجاء التعويض في معاني تنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فوضو ويتغمده الله برحمته mun kwana cikin suratu mudassir shahi na ɗari biyu da arba'in da uku a juz'i na biyu mujallabi na hudu inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma ja'alna ashaban nari بسم وما جعلنا أصحاب النار وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر sarki ya magana akan abin da ya shafi su mala'iku masu tsaron wuta aka ce alaiha tis'ata ashara lokacin da an ka samu maganganu ga su waɗanda aka kasarawa da abu zahali da abu a shaddu kildatim na khalaf sun yi maganganu a kan mala'ikun sha tara to Allah ya ce wa ma a ashaban nari ba mu sanya abokanin wuta ba illa mala'ikatan Wasu waɗannan da an ka sanya matsara wuta mala'iku ba ne ai fala ya taquna kama ya tawaffamuna ba su da iko ba su iyawa da waɗannan mala'iku kamar yadda suke da su domin in ba sani ba ba za a faɗa musu ya suku a haduhun ummatan ilan nari ala atiqihi jabalu fa idza alqahu fi nari alqal aljabala wara'ahu mala'iki guda cikin mala’iku nan yana gargada al'umma kamar a cikin aiko annabi muhammadu har duniya ta tashi jiya sa ya kai kai ne guda biyu ya kan da nake mu ya kai mu da kasan kana gargada gargada dabbobinka ya taro su ya gargada su cikin wuta sannan kuma ga wuya ne yana tare da duki wanda wanda ta yi duniya yana dutsen uhu yana yana dauke da abin ne in an iya iya so wuta to kuma sai ta kama dutsen guda cikin mala'ikun ga saboda haka in shirya za a yi ga da wadda yake kuma su ba wa ma ja'alna taho. ba mu sanya kidan su ba zalika wannan illa fitnatan sai don jarabawa idlalan qatarwa aw mutara'an ko jarabawa lil ladina kafaru Allah ya ambace su a tara don a gama ku kahirci ni ga fice izwan yastazu'una bi suna izgili da shi wa da suna ta lima kanu tas'ata ashara dan ne sun gaban a tara Allah ya ce sun zanci a tara ne sai ina ilal ladina utul kitaba domin waɗanda an ka ba littayar su gaggauta annabi wato su gaggauta gaskiyar manzon Allah في كونه تسعة عشر الموافق وان يداتي لما في كتابه مقابل أتكل لتاهم وزاد الذين آمنوا إيمانا كما يتعالى مؤمن أما في إيمان إيمانا به إيمانا إذا صدقوا بإنسان قبل ذلك ورأوا تسليم آل كتاب لهذا العدد إنسان قا ميك أويا نمتع لن يتعيق وانا عدد كما wala yartaba lazina utul kitaba wal mu'minuna da waɗanda an ka ba da mu'minai ba za su shakka ba min ga yarhin daga wasu su fi adadin mala'ikati tasarihan lima ulima dinnan domin masu imani an san ba su shakka ko wato an kusa kina sauki don karfafawa kuma wale ya lazina fi qulubihim maradun dan waɗanda adda ciwon munafunci Su ce shakku shakka aure nifaqun ko munafiki fa yakunu ikhbaran bi makkata sai zan ba da labarin nan daga makka ne amma sai yakunu fil madinati ga abin da zai zamo madina da sannu ba da hijira bayan hijira li'anna sura makkiya don wannan sura ba makka ta wan fa shi ko munafiki inna ma jima da madinati an tsara ne madina na an ka tsara munafiki Allah tsare mu to Abdullahi dan Umar nan sun karanta wal kafiruna kafirai aljazumuna bi takazu sun kai kau da karetawa min kufar quraishi wa gairihi na kahiran quraishawa da wasu su saboda haka su ce ma za a rada Allah da haza ni Allah ke nihi ni Allah ya murada bi haza al da wannan adadi masalan misali sammuhu masalan li garabati to a mace masanan saboda ba kuntuwa sai inda hun bosu tamizan an halu in kila don an ce lamustum ido lokacin sun ka nisanta shi hasibu an da mutum da mazawur sai mutum misali na abin dokawa a'a kazalika ai da idlalil munkiri هذا العدد مثال فتي ووأن أما سمس وانا عددي da shiri da shiriyuwar musaddiki masu gaggauta shi wal kafu fi mahallin nasbi yudillu Allahu Allah ke batar da wanda ya so ya batar da shi min al kafir daga cikin kafirai Allah ka shirye mu wa yahdi Allah na shirye da man yasha wanda ya so min al mu'minin za mu so kuma wa ma ya'lamu junuda rabbika ba wanda ya san taron rundunar ubangijinka na mala'iku fi kuwatin a cikin ƙarinsu wa da kuma taimakon su aw jumu jumu khalqi ko ubangiji alamahum alaika fil abin suke gare shi illa huwa kai shi lifaqi kasarat domin faifai yawa yawa wa takhsisil hazana da kuma kebancewa mahu tsaro bi hada al'adad da wannan adadi li hikmatu dan hikima la ta'lamuna ha ba san ta ba ka adadin samawati kama adadin samai wal ardi da kafai wa hamalatu arshi da madauka al arshi ubangiji wa ma hiya ita ta ba ta zamo ba mutasilin biha Wama wa ma bainahuma ijra da yu'asiru ba'dahu ba. bata zamo ba illa zikira sai wa a lil bashar ga mutum tazkiratan tunatarwa lahum gare su wa fihi ziyaratu hawilaha na akwai ƙarin tsoratarwarta da damiri lil ayat ko ko damiri ga ayi ko ma Allah ta zikira wanda an ka ambata fiya kalla kalla wal qamar wal layli adbar kalla ba haka ba rada ulfaɗewa na liman an kara ha ga wanda ya musance ta Au in karo ko musu na la'an ya tazakkaru biha wal kamar Allah na rantsuwa da wata a kasama bihi li kasarta manasihi amfanonin wata yayi yawa da shi aka kidan shekara ana ganin haske da shiya wallahi Allah na rantsuwa da dare in a dabara lokacin da ya ba da bai bisa zali ba da ha hamsu kadai linafi'i wa hamza wa habsi ay mabayatu wa ta zali ba'da ha alif idza adabara lil baqina ay aqbala lokacin da ya fuskanto ba'da nahari bayan hantsi وصبح ألا رأسوا رسائيا إذا أصر الوقت لتثبيته أضاع يا حفظك وجواب القسم إنها لإحجى الكبر لذرا للبشر لمن جاء أبيكم أن يتقدم آه، إنها للي إتسكرة لإيه دل والله إيا مصيبو تامنيا البلايا مصيبو العظام سجل ما التي لا يوجد ودباء أسام النزير كني لها جريتا إتسكرة دو يا أسامو تائريتا نزيرا ما يقرق إتا حال من إلداء wa zikira li annaha bi ma'anar azab aw tamyizun min nisbati ay ihdal kubal dayan manya manyata inzaru gargadi na ta kaulika hiya ihda an-nisa a fa'ifa wato kenan ka bai da hake cewa ɗayan mata ce mai kange kanta to ita kuma sakara ɗayan abuta wadda take wallahi babba babba kuma naziran lil bashar mai gargadi ta ga jiki liman sha'a minkum ya samu ga wanda so daga cikin kuma dole min albashari an ya takaddama ya gabata ila alkhair zuwa ga alkhairi aw aljanna ko ko zuwa ga aljanna bil iman da imani mafqul sha'a aw ya ta'akhkhar ko ko ya jinkirta ila sharri zuwa ga sharri aw nar ko wuta da kuma da kayan wannan hanya duta ga tana an ba da mili mai son aljanna ga aljanna mai son wuta ga Allah ka tsare kullu nafsi kullu kowace rai rahinatun jingina ta rahanun jingina ta mazgaru bi ma'anar maf'ul bima ka sabaga ta aikata walau kana sifatan la jurridat an ta'i sai a ce ma ka saba ke ai ma khuzatun bi amaliha abin kamewa ta da aikin take da cikin wuta gairu kuka ba a wanka ba illa ashabal yamin الناس يتساءلون عن المجرمين إلا أصحاب mutanen dama wa'annahum hukuri kabau sun kwanto yayo bil a'malu salihah da aika na kwarai wakila wani tafsiri an ce musulmi na. yan yaran musulmi na waɗanda ba su girma ba la'annahum layar hannu da bai amalin su ba a ba su jingina akan aikin ashe wanda aka ba su a jingina akan aiki ne babban mutum ba ne aiki ne ne ban sassa yana shi yana matsayin jingina idan bai ba da abin da kawai su ba to lallai wuta yi to amma a dabarar musulmi na su kan ba wasu cikin waɗanda ake cewa za su man sakkan su fi jannatin a cikin aljanna halu min ashabil yamin wa tankiru li ta'zim yatasaaluna bainahum suna tambayar juna anil mujrimin game da game kangara wa halum da halin su yasalu ba'dhum ba'dha sashi na tambayar sashi au kenan ko yas'aluna gairan ko suna tambaya wasu su wa yaquluna suna cewa lil mujrimina ba'da ikhrajil muwahhidina min an-nar wato su waɗannan bayan Allah wato suna tambayar muwahhidina waɗanda an sai suwa daga cikin wuta ni suka ce musu Allah سلككم في سقر waɗanda sun kai hunsu na wuta an ka hishe su an zo da su za a shiga da su aljanna ‘yan aljanna na ciki suna nan suna jira ba su gan su ba sai ta baya sai su ce musu sai su ce musu ma salakakum min shigar da ku adakalakum min shigar da ku fi sakara a cikin wata sakara wa su'alu tawbiki wa man fassara sahabul fali bil adfal ayyadahu bi hadha su'al amma wanda ya fassara ne yamin da yara na musulmi da sun ka mutu gabanin balaga ya fassara da wannan tambaya li'anna al-adaba la ya'lamuna mujib zalika domin ya rabu fa abin da wajen san da wannan ba qalu ta zuci lam naku min al-musallina ai ko da kun gane mu cikin adadin masallata to wallahi ba mu cikin addakhili da fi adadihi ko da kun ga mu ana rijili ana rijibba ana rijibba da mu cikin masallaci aikin mamana muna da abin da ya walwala wannan kansu lam nakum minal musallina sannan abubuwan da ake cewa a tiyar don Allah kuma wa walam naku ba mu zamo ba nuti'imul miskina muna ciyar da miskini al-muqtad mai bukata ma ya jibu lahu abin da waje gare ko zakka ba mu dalilun ala annal kuffara mukhadabuna bil furu'i wannan aya ita a dalilin cewa kafirai ana neman su da aikin da shahiri shi wato za a tambaye su akan sallah akan tsalki akan kaza akan kaza wannan aya ita a hujja ba kace ana bayan to to kuma sallah dai abin nan ba ta yi kyau ba sannan sadaka ta abin nan ta ɗauki ba mu bai ba zakka ma mun hana wani abu to kuma ga wata nan kuma duk inda aka saba ma Allah ruwa ƙuriya sai an wuce kowa a kai gare mu wa kunna lahu mun zamuna kutsawa filbalin cikin ɓanna ma alƙa'idun tare masu tutsawa alƙa'ili na albaɗi masu waɗa ƙarya fil ayata a cikin ayoyin Allah wallahi duk inda aka ɓaci abin da ya shahi shari'a da mu aka to kuma wa kunna nukazzibu kuma mun zama muna ƙaƙƙaryatawa biyaunin dini da ranar sakamako alba'asu wal jaza a ranar takin alkiyama an ce za a tashin alkiyama mun ce ba gaskiya bane wallahi ko a ganin mu nan ba mai dada ta can kiyama ba muna na haka babu sallar kwarai babu zakkar kwarai aikin banza shi an namu ba mu yarda da takin alkiyama ba duka duka ana nan ana haka ana birgima mu gyara yau mu gyara gobe mu gyara ba na'am hatta ta da laƙi har mutuwa ta zo muna idan an mutu kan aiki ya riga ya tsaya abinda an kayo an yi abinda ba a yi ba ba yi ɗan adam akwai ban tausayi wallahi mutane ba san abin da ake fila ga zama tsarkan aiki ba tsarkan aiki mutuwa yadda ta rayuwar da abin da kai shi na abin da ba kai ba kai ba ana nan muna son mu gyara haka a kan laƙi har mutuwa ta zo muna a nabu to amma mun ji an ce akwai ceto to sai dai in tunan mu ka shigo wannan ka mu samu kanmu to ni Allah ya ce to kuma shafa'atu shafi'i da ceto ma hukai ko fama tan fa'uhum bai amfanin su wallahi Allah ya yi alƙawarin ceto ga wasu bayi na shi amma duk wanda irin wannan tsari da muka ambata sama wannan ceton bai amfani ne tuwa na an ba su to da mala'ikati na daga mala'iku na ubangiji wal anbiya da annabawa wa salihi da salihan bayi izwan la shafa'ata lahum domin babu ceto gare su amma mala'iku suna ceto annaba na ceto salihan na ceto li'annaha lil mu'minina domin wanda ce to ana yin ta ga masu imani to su ko suna wannan aka fi. dalilin lusubuti shafa'ati lil mu'minin wannan shine dalili tabbata ce to ga mu'minai wa fil hadisi yaro cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna min ummati lallai daga cikin al'umma ta akwai manya da kullum jannati da shafa'ati akthar min rabi'ati wa madan wanda akwai ma shiga aljanna da ceton nan nashi man yawa da kabilar mudarru da kabilar rabi'a kabira haddu akwai mutum guda wanda zai ceci mutane suka yi yawa wayan sa'ul khayaru min ba'din nabi fi mu'minin muwahhidin mu'azzabi al khayaru zababbin bayi suna ceto bayan manzon Allah ya amma fi mu'minin muwahhidin shi da shi wannan yace baraka fatul muwahhidina ga ni wanda an muwahhidi wanda ya kadaita Allah amma mu'azzabi ya sha gwangwadon azaba sai a ba dama a ce ku ku da kai da shi a kai aljanna eh? da imani ne za a cece daga wuta amma sai a amma sai aljanna ne ya yi yan taɓa-taɓa sai an wuta shi wuta sai ya kula da takwas amin eh? baka ji abin da muka karatu ba yana da imani ne amma waɗancan da suka walakanta sallah suka walakanta da zakka sun ka ɗora shiga cikin saba ma Allah to a suna an ka samu cewa mata ta usafa ta shafi nuna na fi ne? ne <laughs> Allah ya sauwaka ga talata razaqana Allahu sabatihi Allah mai arziki ta mutu kan Allah in ka shiga cikin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka huta ina sai ina sai cikin manzon Allah amin eh ne ne لا تجد يدك وما له وما له عليك شوف ما له النساء نسم أولي نسلا ما سبيجي ريوة على تذكرة كمان هو عزي على اتعاذ بالقرآن وأصوات القرآن شيف ما مبترق خبره متعلق بمحظوظه انتقل دميره إليه حال من المجرور المعنى أي شيء حصل له شمينا نفسه في إعراضه التنبيد له وسؤالك عاد قبله وأطوع يومني أقبع كأنهم حمر كأنهم كاتي سوفي إعوارهم لبجري وسو ونفارهم لبجر سو عن الذكر قبل وعز خمر jakuna ne na daji musamfara wadda take mai gudu don kyama wa hashiya nasira mai gudu farrat da ta sheƙa ta gudu min kasuwa daga zakanya wato ma'ana za su ta ga ya ta mata hari a yara ba ta gudu gino gare shi a cikin harin mahi tsananin gudu fa ulatu wato shi ne tsasuwar haɗin nan nila da qasr huwa al-qahaw qara'a nabi wa mu'amir mustan fara bi fatah al-fa'i wal baqula bi kasriha na'am من يريد كل حين ba haka ba kullum ri'in minhu kowane mutum daga cikin su yuridu yana mai an yi wuta a zo mai da suhufan takardun littafai mu na shara buɗaɗɗu ƙara'i da takardu shuru wanda ake buɗewa ta ƙara a karanta su ƙaunihi lan nu'mina laka ba sun ce manzo Allah haka nan ba ai ba za mu yi imani da kai ba sai ka jissuwa muna kitaban na qara'u sannan muke imani da kai har ba mu da يخافون الآخرة كلا رجع لهم أما أرادوه قد يواد أبن سنك مرادا بل لا يخافون الآخرة ما هو طول الله هنا أي عذابها عذابة ولذا أعرضوا don haka sun ka bijire ana taskiyar lalin tana ita iso ba don in bayar da littafin ba ni an gaba kuma kalla rada'un lahu kwaɗewa gare su anil iradi au bi ma'ana haqqan innahu shi qur'ani tazkiratun wa'azina kuma wanda ya so ya karanta ya wa'azu qara'ahu wa ta'aza na'am wa ma yaquluna وما تذكرون ba kuwa asuwa bi ta'i li nafi'in iltifatan wa na ya'i lil baqina kenan ya an ka sa ya'u wa ma illa an Allah sai in Allah ya so zikirukum tulataro wa ahlu taqwa Allah ne wanda ya cancanta a ƙarshe shi haƙiƙun da an yi taƙa ƙabon ya cancanta a tsarki azaba Allah wa ahalul maghira Allah shine ahali da yafiya Allah ta yahe muna li ibadihi ga bayinsa fiye ma liman ittaqaw balle wanda tsarki shi Allah ka tuta mu da tsoronka razaqana Allah taqwa tamma تفسير سورة المدثر suratul القيامة مكية wannan sura ana sanin ta da magana alkiyama ko maka ta sauka wani arba'u la aya tana da ayata guda arba'in suna cikin wannan sura wani malam ya ce za mu magana akan mutuwa to ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بسم الله الرحمن الرحيم da suna Allah mai rahama mai jinƙai la uqsimu ba sai na rantsuwa ba la silatun fil mawdi an al-ta'kid al-qasam fi qira'at al-jumhur wa la kathiri la uqsimu wallahi ina rantsuwa da lamin ibtida'i ay la anna uqsimu yawm al-qiyamati muna rantsuwa da ranar al-qiyama ko kuma ba sai na rantsuwa da ranar al-qiyama ba wala uqsim ba sai na rantsuwa bil nafsin da rai lawama mai yawan zargin kanta allati talumu sahibaha rai tana zargin mai ita Allah ta kace akan takaita wasu ta kawa abin da aka so kenan kana aiki ran kana gwada ma ba koni amma ga in kana aiki ran kana gwada ma kai amma aiki gari ka to babu mutum an gama da mutum amma kana yi kana ganin kai baka komi ba wa yanzu ta hada ko ta kokari fil ihsani wa jawab al qasr mahzuh ai la tub'a sunna wallahi ana kace ya magana rasuwa dalla alaihi a ya hasabu al-insan shi shi mutum yanzu kahiri yana bakon Allah na jama'a ba za mu tattara idan mu kasar sala للباس بمنت عشان القيامة والإياء إذا لا يوضع تبرك أتها بار بوتا إلى أنت نزل في أديني ربيعتا خسر أخناكم من شريكي شريكي أعنفق من شريكي تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الباس جاتا من مزوال لك عشان القيامة وأها باره به أن نبي باس الأبار انت عشان القيامة فقال لو آينت ذلك لا أؤمن بك yake to huta ko na ga wanda abu ya bayyana ga imani da kai bala bala qadirina ala an nusawiya banana ba يغفر أمامه bala najma'uha muna tattara ta ƙadiri na mu masu iko muke ala jam'iha ala an nusawwi bisa ga mu daidaita da bananahum ɗan ya ne ba su ƙanana ƙanana ba a sadu ya yatsu ne na ido ha mu mai da ita ga makanar ma a sigar ha ta da karancinta wala ta da fililinta fa kai wa zuri zamil kibalin adamai yan kasusuwa manya wa bin tazir al kala bil qasmi bi yawm ma bi yawm ko ba basu wal mabusu fihi ala ta haqiqil ba'si wannan zafuwan magana da rantsuwa da wuni na tashin alkiyama da abin da ake tayarwa cikin ranar da daga tabbatar da tashin alkiyama kuma isa lokacin sannan an ka zaɓi zato a yi hasabin insanu wal hamzatul inkari munzalan ila al insani wal ityan bi harfi al ijabi wa iqa'il qadirina halan ba'dahu wannan min al mubalagati yana daga cikin mubalagogi fi taqiqil madlul a cikin tabbatar da abin nema wata hadini da walakantar da halin mu'uri halin mai an gare shi ma yuzhiruhu abinda ya yana iya saya shi ga ajaibu wa makayarsa fil balagat kuma zadahu raunaka sannan Allah ya ƙara mu wannan ilimi da wannan bayani da an ka cikin wannan ilimi aka ƙara mai raunakan ban shawa da kauli bal yuridul insan dan adam yana dai muhiliyar jura shi fajirce mu amma bu abin da gaban sa ya duba ala huduri kuna tare da kuwa dan adam sai yake fajirce ga da ya fara ya goge في ما يسقط من عند أنك تاقبا أي آلة جنس ألا يحسب للترك إيدو نوتشي قبل الإلتاج للدلالة على أن الخطبان ذاته لمجرد الإدارة لمجرد إدارة إرادة قدور فاجو فينا أو إدراب عن إنسان كوكو بجرى من إنسان عن حاله لقاء الإنسان ما هو أدخل في اللون أبن جزيات التنبذي فأنه قال an la yarda bil inkari Ta ka zai kwatsuwa da mutu wa huwa yuridu dawam alhali yana son ya dawama ala hududihi akan قال بخاري ليبدر أمامه يقول سوف أتوب سوف آمن يعني حتى يأتيه الموت واتو ليبدر إمام بخاري يتأبين أفسراتي ليبدر أمامه mutum ya ɗora cewa zan tuba ga aikin da yake wanda bai so ana cewa wani abin da kike da kawo yake zan tuba wani hanyar zan yi zan yi zan yi zan yi zan yi hatta ya fi da mawut har mutuwa ta zo mai ala sharri a walihi suna bisa ga muguwan abu aiki ne wa aka wa'a ma da mahimmunan aikinsa awul ma'ana يكذب ينا قريتاوا بما هو أمامه قابل أقباسا من البعث التاكين القيامة والإنساب الإنسان جل عليه يسأل يسأل أيها يسأل هيا تنبيا أيان يوشنا متى يوشنا يوم القيامة رانا القيامة سؤال أسجزائي wata kazibe da ƙaretawa wai ɗan adam ke tambaya ranar alƙiyamar yau tana to bari faɗa ma ko yau tana الشمس والقمر أأ kawai za mu riƙa albasar idan gani ya firɗe in gani ya firɗe bi mata yarra ilinafi'in lama'a ya ƙalla wa kasare halin baƙi da dahaka ya yi zundumi wa ta kayyara ya ɗemuwa ka annahu kamar tashe shi na zamar bar kadirin walƙiya na mara a lokacin da ya gani mata ne ya tajibu abin da zai na kare ta kamar ya ga walƙiya bihi wakilan kuma ga ta nubi ma'ana Waka ta bar kamar an ka shayi hasken wata ta haɓa zan uku au zaba ko ya faku wani abin haiwatu don murra ƙara inda abin uwaiki alkutuhu abin da ake tumi kutuhu zahabu jami'i da ita dukkanin hasken wata shi a kusufi wal kusuf shi ba kusufi zahabu ba'adu sashe tai sashe na wannan shine lugar wani na shamsu an ka haɗa rana wal kamar da wata fitulu da fituwa min al-magharibi amma aw billahi ko ko cikin wuta yawmal qiyamah ran al-qiyamah wa dhikru al-fil taqaddamu

ya ƙulu da insanu ɗan adam na cewa idan haka ta faru yau ma izin zarhin na ayyana mafaru ina wurin gudu a alfiraru wurin gudu mina na daga gabar wuta ya ga bala'in da ya ƙarfi ne abin da ya mutu ya tabbatar da cewa yau lalle a hanna wa ƙuri'a bi tasarin da su makanin kalla da jira an ɗalibin fara'in wato wannan tsawa ne gabanin neman wurin gudu la wazar ba malaba la malja ba malaba ya ta tahassalu bihi wanda yake katangantuwa da shi wa asali nai aljabar dutse li'annahu yaljau ilayhi lil don yana nadewa gare shi a cikin wato kwazazzaben dutse wato kogon dutse wacce ƙaƙuhu min alwuzri an yi istiƙaƙi ne daga wuzuri shi ne ai cikin nauyi Ina wadda ta zuwa ga ubangijinka kwasu sai keɓe yau ma idan zarahin na almustaqar matabbata lil khalaiqi da talikai la malja babu malaba gairu ban ban da Au ko kuma ga wani tamfiri ila hukumin zuwa ga hukuncin Allah tarji umurun al'amuran take komawa duk al'amuran suna komawa zuwa ga hukuncin ubangiji Au ko kuma ila mashi'ati zuwa ga mashi'ar ubangiji istiqrarun wato fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir arannan araba wani gabarin jama'a su yi aljanna Allah ka samu ciki wani gabarin jama'a su cikin wata sa'ira babu gudu babu makera lokaci ya kai Allah sauƙaƙe na'am ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر yuna bawul insanu ana lawartar da mutum ɗan adam yau ma idin zarahin nan da ma kaddama da abin da ya gabatar wa akar da abin da jinkirtar bi awwali amalihi da farkon aikinsa wa akhiruhu da ƙarshensa aw bi ma ta saddaqa ko ko ana faɗa mai abin da ya sadaka da shi ne mali na dukiyarsa duk abin da ka ciyar tun lokacin da ya kamata a ce kayi aiki an kula da shi to har lokacin da ka mutu ka irci Allah za a wada ma ko lokaci kuwa ba a mantuwa kuma wa ma kallahu da abin da ya bari duniya a ce to abin da kan mallaka dai ka ji abin da ka yi sadaka da shi abin da ka baro wuduna ka ji abin da ka bauta. to ni a wata ne ka tunda ka zaɓi abin da za ka baro wata abin da annaka aure ma anula ko kuma a baki labarin abin da ya aiwata wa malami amal abin da ya aiwata ba mun tsakwara ma aiki za mulki kai za mulki ka tuka yi ka ma ba kai ka ba to ni a wata ne ka kai ne sa bal dan adam bal insan bari dan adam basiratul hujja ta tabbata ala nafsi akan kansa hujjatu hujja wadiha bayananna la yahtaju ma'aha ila an yas'al bai ko bukata ya tambaya don yana da hujja li'annahu allazi yurajji'u nafsahu don shi ka ba ta yi labari bima qaddama abin da gabatarwa akan abin da jinkirtar hiratan duk jawarihu lokacin da ka faile ka magana aw shahida hukuku lokacin da suke ba da shaida wal habu بالمبالغة ولا بد من جزائه ولو ألقى ولو ولو ألقى كودا يا جيه ومآذيره أذر عليه لا تقبل باع كربا اسم جمع أو جمع معاذير Au ma'azratin ala ghairi qiyasin ai walau ata bi kullu ma'azratin la tuqbal don ni li anna shahida min nafsihi la yaqbalu zaw don wanda zai ba shaida da kansa yana karɓar miki bai karɓa wala ma kana alaihi salamu ya na da

أنا وكلمتي in ya zama na gangaci, in na kuskure na sai su biya biya ce, su duka. In kuma sun yi mai duka amma daga baya aka samu wanda ya bugai wanda rayuwa ta ta yi ta. to hukunci gare ka fada awo yaro? Hmm. Eh. babban dai a kashe babban na shi dai hmm, inda gangan nan أمي ذا عاقل أنا نهاية أنا بقل نهاية وأمر سبي والمدنون قل أها أمي ذا عاقل أمي ذا عاقل أمي ذا عاقل أمي ذا عاقل أمي ذا عاقل أمي ذا عاقل أمي ذا عاقل أمي ذا عاقل to me suka yi Aku tak tahu kalau ada orang